Masu sauraro Assalamu alaikum ta fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin za ku ji cewar Amurka ta ce kasashe goma sun amince da kafa wani kawance don kare jiragen ruwan 'yan kasuwa a tekun Maliya. Hukumar da ke kula da 'yanci rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutum dubu ɗari biyu 250 ne suka tsere wa rikici a Sudan a yayin da a dakarun ƙungiyar RSF suka doshi kudancin birnin Khartoum. gwamnatin najeriya ta ce ta shiga yaƙi da 'yan bindiga ga dangadan tare da alkawarin murkushe su zuwa ƙarshen shekara mai zuwa da ni da shi minista rudu mun eh, yi tsari mai kyau wanda in allah da daga nan da zuwa sabuwar shekarar nan watan sha ɗaya in allah da wasu matsaloli eh, na tsaro to za a ga cewa an shawo kansu allah da a jamhuriyar Nijar bayan wani rahoto da ya zargi hamhambararren shugaban kasar na bayar da kwangilar miliyoyi ga makusantansa yanzu bangaren bazum din ya ce zai ɗauki matakin shari'a kage da shari ne da a bata sunan yan uwan nashi wanga magana da suka kawo suka sa za a ta gaban kotu kowa ya zo ya yi bayani muna da hujjoji wanda suke guda ƙarya ne wanga zance To za ku ji cece can da ya kunno kai na rungumar sulhu tsakanin NNPP da APC a jihar Kano a yayin da jam'iyyun ke jiran sanin makomarsu a kotun koli. amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Amurka ta ce kasashe goma sun amince da kafa wani kawance don kare jiragen ruwan 'yan kasuwa a tekun Maliya daga hare-haren 'yan tawayen Houthi da ke Yemen ke kaiwa. Da yake jawabi a yin wata ziyara da kai Isra'ila. Sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin ya zargi kungiyar da ke samun goyon bayan Iran da aikata ɗabi'a marar haɗari. There's been an increased number of attacks uh, from the Houthi rebels. Wakiliyar BBC ta ce ana samun karuwar har-hare daga 'yan tawayen Houthi tun watan Oktoba. Abin da ya tursa wa kamfanonin jiragen ruwa da dama neman mafita. Har-haren 'yan tawayen Houthi wanda suke kaiwa wanda suka ce martani ne ga har-haren da Isra'ila ke kaiwa Gaza ya fara zama abin damuwa ga harkokin kasuwanci ta ruwa. An bawa wani babban kamfanin da ke samar da sinadarai Monsanto umarnin biyan kuɗi fiye da dala miliyan 850 ga mutanen da suka ce sun kamu da rashin lafiya sanadiyar wasu sinadarai da batulun makarantar su ke fitarwa. Ɗalibai bakwai da wasu iyaye daga makarantar Sky Valley a jihar Washington ta Amurka ne suka bugi kirji suka ce sinadarin da fitilin ke fitarwa na kamfanin ne kuma ya haifar musu da matsala ga lafiyar su Kamfanin wanda yanzu mallakin wani ɗan ƙasar Jamus ne ya ɗaukaka ƙara a kan wasu miliyoyin kuɗaɗen da aka ce zai biya makarantar tunda kuma ya dakatar da samar da sinadarin ana kyautata tsammanin mutane fiye da ɗari ɗaya sun rasa ransu bayan girgizar ƙasa da ta afkawa lardin gansu da ke arewa maso yammacin china mahukunta sun ce gine-gine sun rushe sosai sannan kuma wutar lantarki ta ɗauke. Social media posts show people running from shaking buildings Wakilar BBC ta ce wasu bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda mutane ke gujewa gidajen da suke girgiza, kuma yawancin inda abin ya shafa yanayin su ya canza. Wani bincike na Amurka ya ce girgizar kasar mai karfin maki shida ta faru ne cikin dare. Kafar yaɗa labaran China ta ce tuna aka tura jami'an ceto da kuma masu kashe gobara wuraren da girgizar ta afkawa. ta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Gwamnan jihar Texas, wato gwamnan jihar Texas ta Amurka, Rick Abbott ya sanya hannu kan wata doka da za ta ba wa jami'an jihar damar kama duk wasu 'yanci rani da ake zargin sun shiga kasar daga Mexico ba bisa ka'ida ba. Yawanci irin waɗannan kamen akwai jami'ai na musamman daga gwamnatin tarayya da suke yin sa. Masu goyi bayan hana bakin haure shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Sun ce gwamnatin tarayyar kasar ba ta yi abin da ya dace wajen dakatar da shiga bakin haure cikin kasar ba. yayin da su kuma waɗanda ke adawa da hana wato dokar hana shigar bakin hauren cikin ƙasar suka ce abubuwan da ake ba sa dacewa gwamnan na texas da ma wasu 'yan jam'iyyar republican sun dora alhakin tuɗaɗar bakin haure cikin ƙasar kan shugaba biden hukumar da ke kula da inci rani ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutum dubu ɗari hamsin ne suka tserewa rikici a sudan a yayin da dakarun kungiyar rsf suka doshi kudancin birnin khartoum dubban mutane ne suka rasa muhallansu inda suka nemi mafaka a Wad Madani don tserewa fadin da ake a babban birnin ƙasar. Wad Madani na karkashin ikon sojojin ƙasar waɗanda suka fitattaki dakarun RSF. Rundunar sojin Sudan ta zargi haɗaɗɗiyar daular Larabawa da goyon bayan ƙungiyar RSF wadda ta ce tana aikata kisan kiyashi a yankunan da ta kwace. Zargin da haɗaɗɗiyar daular Larabawan ta musanta. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma kamar da wata kilo suka ji a farkon shirin Amurka ta ci kasashe goma sun amince da kafa wani kawance na kare jiragen ruwa na 'yan kasuwa a tekun Maliya. Wannan na zuwa ne bayan manyan kamfanonin jiragen ruwa sun dakatar da wato da ratsowa ta tekun saboda barazanar harhara 'yan tawayen Houthi daga Yemen. Tekun Maliya dai babbar hanya ce ta cinikayya tsakanin kasashe kuma karuwar hare-haren ya haifar da fargaba da yin tasiri ga kasuwancin duniya. ka rahoton awul ahmad janyau burtaniya da kanada da bahrain da faransa na daga cikin kasashe goma a ƙawancen na tsaron teku sakataren tsaron amurka lloyd austin ya sanar da cewa manufar ƙawancen ita ce tabbatar da cewa dukkanin jiragen ruwa na kasuwanci suna zirga-zirgar su cikin walwala ba tare da wata barazana ba kuma wannan mataki ne na karfafa tsaron yankin bayan karuwa hare-hare a tekun maliya kamfanin mai na bp na burtaniya da na cikin kamfanonin da suka sanar da ƙauracewa ratsawa ta tekun maliya kuma shugaban kula da tsaron teku na kamfanin bimco da ke copenhagen ya faɗa bbc girman barazanar We've seen uh, around 30 ships uh, in the last few days. Yace mun ga jiragen ruwa kusan 30 da aka kai wa hari, kuma 'yan kwanakin nan ana kai wa biyu zuwa uku hari a rana. Matsala ce babba. hatsari ne ana kai wa jirage hari da makaman yaƙi wanda barazana ce babba ga rayuwar mutanen da ke jiragen. Ayyukan 'yan Houthi dai waɗanda suka ce martani ne ga hare-haren da Isra'ila ke kaiwa Gaza, barazana ce ga harkokin kasuwancin ruwa a duniya, musamman bayan kamfanonin jiragen ruwa sun sanar da ƙauracewa tekun Maliya. Ko a ranar Litinin sun kai wa jiragen ruwa biyu hari, wani abin da Amurka ta ce barazana ce ga kasuwancin duniya. A gaida awwal Ahmad Janyo da rahoton da ya haɗa mana to yanzu kuma sai Najeriya. Inda bayan shafe tsawon makonni da fara zaman doya da manja tsakanin gwamnan Rivers Fubura da kuma wanda ya ga danyen Samuke kawo yanzu za a iya cewa an sasanta su. Yayin wani zama na shiga tsakani da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya jagoranta fadarsa. Bangarorin biyu sun sanya hannu kan wata takardar yarjejeniya da suka rattaba hannu a kai. Imam Sale ya ga takardar ga kuma rahotonsa. Takardar dai na kunshe ne da yarjejeniyoyi guda takwas da dukkan bangarorin suka amince suka kuma sanya hannu a kanta bisa sa idan shugaba Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima da mai bashi shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Bado. Da farko dai, gwamna Simini ya layi Fubara zai janye dukkan wata ƙara da ya shigar da ta shafi rikicin daga gaban kotu nan take. Haka shi ma ɓangaren wuke ya amince da janye dukkan wani yunkuri na tsige gwamnan da bayanai ke cewa ta na shirya yi nisa. Haka kuma ɓangarorin biyu sun amince da shugabancin Martin Amehule a matsayin kakakin majalisar dokokin jihar ta Rivers da kuma sauya shekarar da wasu 'yan majalisar 27 suka yi daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Kana gwamna Fubara zai tsame kansa daga shiga harkokin majalisar ta hanyar dakatar da biyan su su da sauran haƙoƙinsu da a baya dakatar bayan barkewar rikicin. Sauran yarjejeniyoyin da ɓangarorin suka amince da su su ne bawa 'yan majalisar damar zama a duk inda suke so ba tare da fuskantar shiga sharo ba shanu daga ɓangaren zartarwar jihar, wadda a baya ta rushe wani sashi na ɓangaren majalisar bisa uzurin da ta bayar na cewa ginin ya yi kan hanya. Ɗaya daga cikin yarjejeniyoyin da suka fi jan hankali da aka amince da su ita ce ta mayar da dukkan kwamishinonin da suka ajiye aiki sakamakon rikicin kan mukamansu ba tare da wata-wata ba. Kana gwamnan zai sake gabatar da kasafin kuɗi a gaban abin da takardar yarjejeniyar ta bayyana a matsayin halastacciya kuma cikakkiyar majalisar dokokin jiha domin neman amincewa duk da cewa ya riga da ya gabatar da kasafin ga wasu 'yan majalisa biyar waɗanda daga baya suka amince da shi har ma ya sa masa hannu. Yarjejeniya ta ƙarshe ita ce fasa duk wani yunƙuri na cire shugabannin ƙananan hukumomin jihar daga ɓangaren gwamnati, don haka dakatar da su da gwamnati ta yi a baya ma ta haramta. Abin jira a gani dai shine ko waɗannan ɓangarori biyu za su mutunta waɗannan yarjejeniyoyi ko kuwa. Imam Saleh, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya. To har yanzu dai muna kan batun dambarwar siyasa a Najeriya inda kotun kolin kasar ta tsayar da jibu Alhamis a matsayin ranar da za ta fara sauraron ɗaukaka karar da aka yi kan zaben gwamnan jihar Kano. A ranar 17 ga watan Nuwamba da ya gabata ne dai kotun ɗaukaka karar ta tabbatar da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaben da ya bai wa ɗan takarar jami'ar APC Nasiru Yusuf Gawuna nasara inda ta soki nasarar gwamna mai ci ta Abba Kabir Yusuf. Yanzu hankalin jam'iyyun biyu dai ya koma kan makomarsu duk da zargin juna da suke. ga madamasi Badamasi Abdulkadir Muktar. Yayin da ake jiran abin da zai faru a kotun koli dangane da zaben gwamnan jihar ta Kano, manyan jam'iyyun da suka fafata a zaben wato NNPP mai rike da kujerar gwamna da kuma APC mai jayayya kan sakamakon zaben suna ci gaba da zargin juna da yin shishigi a shari'ar. Dukkaninsu dai na ikirarin gaskiya da kuma nuna cewa ana neman yi masa karfa-karfa. Dr. Hashim Suleiman Dungurawa shine shugaban jam'iyyar NNPP a jihar Kano kuma ya ce neman yin kwana da nasarar jam'iyyar su ta riga ta bayyana karara. Dole mai zargin ane mana maguɗi kamar yadda aka yi mana a tribunal aka je a fil za a yi mana amma Allah ya banka da asirinsu. Alƙalan sun fito sun yi ƙarin bayani cewa akwai kurakurai da aka samu kuma suna sun tsaya akan bakarsu cewa hukuncin da suka bayar ne daidai ba ku an sauzin nasu ba kenan. Ai kuskure na faruwa guda biyu za ka rubuta Abbas ka rubuta shi ko za ka rubuta ladi ka rubuta ladidi duk wannan kurkure ne amma kai faragraf ɗaya biyu uku nan an ci taron miliyan guda a bawa balaraban gwamna injiniya abba kabir yusuf nan abba kabir shine ya ci zaɓe nan kotu ba ta da hurumin rage ƙura'a ko magana harka kati a yabi na shafi jam'iyya kuma duk ake wannan ne. To sai dai jam'iyyar APC a jihar Kanan ta ce babu gaskiya a wannan zargi kamar yadda shugabanta Abdullahi Abbas ya shaida mani. Kuma waccan kotun to mai ake a kotun kotu ta tsakiya ne aka yi ai su nike zargi wasu son su yi wani abu ma saboda sun iya da kaddara din ko caci faɗi ne irin nasu da suka saba dama a yar dai a ƙarya amma ni dai ba mu zauna da shugaban ƙasa ba shugaban ƙasa alƙali ne kuma shugaban ƙasa zai shiga magana kotu ne ai demokradiyya ce kowa da bangaren sa bayan zargin neman yin shishiki a hukuncin kotu wata dabbarwa da ta taso tsakanin jam'iyyun biyu ita ce ta neman yin sulhu da ɗinke baraka a tsakani Dr. Hashim Dungurawa na jam'iyyar NNPP ya ce duk da dai ba daga bangaren su maganar yin sulhun ta taso ba ba su jayayya da samuwar hakan mu a mu na musulmi yana da kyau al'amuran mu da rayuwar mu ya zama suna da alaka da addinin mu yasa kullum muke cewa mu ba mu taɓa cewa sulhu ba mu son sulhu kuma sulhu mu a gurin mu alheri ne domin faɗa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wani irin sulhu ne kuke tunanin ya kamata a yi a daidai wannan lokaci to mu da ma a wajen su muka ji magana su suke kidan suke rawa amma mu dai a nan bangaren a matsayin mu na ɗaliban ilimi alsulhu khair. Ita ma APC ta bakin shugabanta Abdullahi Abbas ta ce kamata ya yi duk wani mataki da za a ɗauka ya jira har sai kotu ta kammala aikinta. Ina ta yaɗawa cewa na farko an sami maslaha ko sulhu sun zana da shugabannin mu kuma an yi sulhu. Shi ne muka gaya wa magoya baya da duniya cewa ba a yi sulhu ba, ba a zauna da shugabannin mu ba, kuma ba a zauna da mu ba. Kuma amma mu a matsayin mu na musulmi mun yadda sulhu alheri ne. Amma dai muna ga sulhun nan kamata a ce bayan shari'a. A halin yanzu dai, Kotun Kolin Najeriya ta sanya ranar Alhamis 21 ga watan Disamba domin fara sauraron karar da aka shigar a kan zaben gwamnan jihar Kanan. Kuma duk hukuncin da ta baya a ƙarshen shari'ar da za ta yi ne raba gardama a dambarwar kujerar gwamnan jihar. Badamasi Abdulkadir Muktar, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To daga batun siyasa a Najeriya sai kuma na tsaro, inda gwamnatin tare